Peace, Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a talatin ga watan Yuni. A babin rahotanni za a ji cewa ana ci gaba da tafka muhawara kan hukuncin kotun kolin Amurka na soke tsarin nan na rangwanta ma tsirarin jinsuna wajen cika sharuɗan shiga jami'o'i da kuma samun aiki za a ji maimacin rahoto kan hajjin bana. Yau a maimakon rahoto na musamman za a ji wata hira kan batun soke tsarin nan na rangwanta ma tsirarun jinsuna wajen cika sharuɗan shiga jami'o'i da kuma samun aiki kamar yadda muka yi bayani. Za a kuma ji labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hawa da labaran duniya. assalamu alaikum ga labarin duniya mai karantawa hawa sharif a yau juma'a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwarta cewa babu wasu sabbin jiragen ruwa da aka yi wa rajista tun ranar 26 ga watan yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga cikin tekun bahar asuwar lafiya kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan hawk ya shaida manema labarai cewa muna kira ga bangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da bata lokaci ba shugaban rasha vladimir putin ya tattauna ta wayar tarho da firaministan india narendra modi a yau juma'a modi ya ce ya bayyana goyon bayansa ga abin da kremlin ta kira matakan da shugabannin rasha suka ɗauka na magance ta'addanci da kungiyar 'yan amshin shatan wagner ta yi a ranar asabar da ta gabata kiran ya zo ne bayan da amurka da indiya suka ayyana kansu a cikin manyan wato a matsayin manyan abokan hulɗa a duniya a makon da ya gabata yayin ziyarar aiki da modi ya kai a washington har yanzu dai indiya ba ta yi allah wade da ƙawayenta wato da ƙawayen rasha kan mamayar da rashin ta yi wa ukraine ba dakarun rasha sun kai hari a wata makaranta a saravikka da ke yankin donetsk a yau juma'a inda suka kashe ma'aikata biyu ta da raunata wasu shida kamar yadda ofishin mai shigar da kara na yankin ya sanar shugaban faransa emmanuel macron ya buƙaci iyaye da su rike wato da su rika matsawa shugaban faransa emmanuel macron ya bukaci iyaye da su rike matasansu a gida domin kwantar da tarzoma a kan kisan da 'yan sanda suka yi wa wani direba ɗan shekaru 17 da ya yi sanadiyar mutuwarsa bayan ganawa har sau biyu game da rikicin tare da manyan ministocinsa macron ya kuma ba da shawarar katse kafofin sada zumunta inda ya faɗa a yau juma'a cewa shafukan sada zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa tarzoma makuran yana son kamfanonin da ke gudanar da shafuka irin su snapchat da tiktok da su cire abubuwa da ka iya dagula rikicin shugaban na faransa ya ce game da matasa masu tayar da hankali a wasu lokutan muna jin cewa wasu daga cikinsu suna zaune a kan tituna suna wasannin bidiyo game da kan ɗauke musu hankali kalaman na shugaban na faransa sun biyo bayan tashe-tashen hankula a dare na uku a faɗin ƙasar ta faransa To jama'a ana sauraron cikakkun labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta saka baki domin sakin sojojin sujan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa kai na rsf shugaban tawaga icrc a sudan jan christophe sanders ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi bikin sallar layya tare da iyalansu ya kuma kara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da bangarorin da ke rikici da juna suka nemi haka icrc ta ce an kwashe sojoji 44 da suka jikata daga khartoum zuwa wad madani ta motar safa kungiyar agajin ta kuma ce ta taimaka wajen ganin an sako mutane 14 da suka samu raunuka a ranar litinin da aka tsare a garin alfasha da ke yankin dafur a yau juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban kasar brazil da ke kudu da amurka jihar bolsonaro zai san makomarsa a siyasance babbar kotun sauraron kararrakin zaɓe na tuhumar bolsonaro kan zarge-zargen amfani da karfin ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba a zaben da aka yi a bara ta yin zargi mara tushe a kan ingancin tsaro a tsarin yin zaɓe a ƙasar ta brazil wanda ya kai goya goya bayansa suka yi daren mikiya ga fadar shugaban ƙasar da gina majalisar dokoki da na kotun koli a ranar 8 ga watan janairu a jiya alhamis alkalai uku daga cikin alkalan kotun su takwas sun samu balsanara da laifi ana dai buƙatar rinjayen alkalan kafin zartar da hukunci a kan shi wanda zai haranta mashi sake riƙe wani mukami har tsawon shekaru takwas wani mai sharhi kan al'amarin siyasa ya bayyana cewa da kamar wuya a ce tsohon shugaban mai ra'ayin riƙau ya sake yin wani tasiri a siyasance. Hawa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba jiya alhamis kotun kolin amurka ta soke tsarin nan na rangwanta ma tsirarun jinsuna sharuɗan shiga makarantu da kuma samun ayyukan yi don haka na tuntuɓi wani ɗan asalin najeriya da ɗaɗɗan mazaunin amurka musamman birnin boston alhaji garba suleiman madakin samunaka don jin ra'ayinsa kan batun sai ya ce ra'ayina akan wannan uh, hukunci ya yi daidai saboda ana cutar da su tunda gwamnatin tarayya tana ba da wato abin da ake cewa federal grant da su sauran tallafi domin su karatu hakan shine adalci kowa iyawarsa ta fushe shi kuma zai sa a daina daukar cewa baƙaƙe ba su da ƙwaƙwalwa sai an rangwanta musu wajen cika sharuɗan shiga kwaleji da cancantar samun aiki wannan ba zai zama dalili ba domin cire wannan affirmative action da aka yi ya nuna cewa a'a su sauran tsiraren jinsin ba su da kwakwalwa ko ba su da basira wannan ba daidai ba ne ba tunani ne mai kyau ba saboda wani lokaci ma za ka ga yaro komi kokarinsa yana cikin jami'a din ko ya zama ya zama da kiki saboda rashin mai da hankali wanda kuma ka ɗauke shi bai da kuma cikakken credit din da ake bukata sai ka ga ya zo ya yi azama ya yi haɓasa har ya gama ya yi graduating ya samu aiki mai kyau yana yi saboda haka adalci ne wannan cire wannan abu da aka yi eh wanda duk aka ba shi dama ya je ya karatu an ɗauke shi an ba shi admission kuma yana ganin cewa an mushi ɗan rangwame a kan ainihin interi requirement wato ba dole ne yadda su suke ɗauka cewa bai da kwakwalwa ne ko ko bai da ƙoƙari ba saboda haka wannan duk abubuwan da aka yi na canjin nan yayi kuma zai daɗa ƙara masu azama za su daɗa samun ƙwarin gwiwan su ce ah, bari mu yi kan jiki kan ƙarfi mu yi da gaske mu gama mu graduating mu samu aiki mai kyau su taimaki kansu da kansu mutum sai ya azama domin ya yi abin kirki ya kuma ba mara ɗakunya ake cewa ya yi abin da ya kamata. Wato soke affirmative action ɗin zai sa tsirarun jinsuna su ƙara azama wajen karatu da nuna ƙwazo wajen aiki? eh wanda duk aka ba shi dama ya je ya karatu an ɗauke shi an ba shi admission kuma yana ganin cewa an mushi ɗan rangwame akan entry requirement wato ba dole ne ya zama ya zauna a hakanan a yadda su suke ɗauka cewa bai da kwakwalwa ne ko ko bai da kokari ba saboda haka wannan duk abubuwan da aka yi na canjin nan ya yi kuma zai daɗa ƙara masu ah, waɗannan wanda da ake taushe musu haƙƙi azama za su daɗa samun ƙwarin gwiwan su ce bari mu yi kan jiki kan ƙarfi mu yi da gaske mu gama mu graduate mu samu aiki mai kyau su taimaki kansu da kansu mutum sai azama domin ya yi abin kirki ya kuma ba mara ɗakunya ake cewa ya yi abin da ya kamata. Kusan kowane al'amari na da alfanu da rashin alfanu. A ganinka menene alfanun soke affirmative action da kuma rashin alfanun hakan za a samu ɗalibai wanda yake za su zama suna dogaro da kansu su zama mutane na kwarai a cikin society rashin fa'idansa ba abun alfahari ba ne a gare su ba sa samun abin da ya kamata a ce hakkinsu ne an ba su alhaji garba suleiman madakin samu naka To ɗazu kun ji wani rahoto kan yadda hukumar alhazan Najeriya ta bayyana cewa ta fataka rawar gani sosai a ayyukanta na hajin bana da kuma yadda wasu mahajjata ke ganin akasin hakan. Za mu sake kawo muku wannan rahoton. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Bayan kammala aikin hajjin bana a wannan shekara ta 2023 a ranar Juma'a nan da aka yi jifar shedan ta ƙarshe a yanzu hankalin alhazai ya karkata komawa gida tare da duba nasarori da kuma matsalolin da aka samu a lokacin aikin hajjin. Jami'ar labarai ta hukumar jin daɗin alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce samun kashi 95 na alhazan Najeriya da suka ziyarci Madina kafin su iso birnin Makka na ɗaya daga cikin nasarorin da suka samu. To sai dai gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago da ke cikin alhazan bana ya ce bai gamsu da yadda aka saukar da alhazan jihar Naija ba a birnin Muna, a saboda haka za su kalubalanci hukumar jin daɗin alhazan Najeriya. Gaskiya muna Allah wadar da wannan tsarin da aka yi bai yi kyau ba mutanenmu an basu su kaman dabba ɗaki ɗaya mutum kusan ɗari biyu wannan harkan ba shi ba ne. Kudaden da alhazai suka biya ba su samu a ah, biyan bukata ba a hukuma alhazai na najeriya ga baki daya ya kamata su duba wani al'amarin da idon rahama a gwamnatance za mu rubuta wasiƙa cewa ba mu yadda ba sannan kuɗaɗen da muka biya da baba mu ba bana a mana da shi a min alhazai da kayan su saboda wannan abin an cuce su ne wannan abin damfara ne wannan wurin da aka ji alhazai ba wurin da muka biya ba ne mun biya ne can kusan da jamura saboda haka b tent muka biya ba d tent ba saboda haka me yasa aka kawo su nan wurin wannan bai yi ba mutanen india pakistan da wasu kananan wurare su senegal ba su kai najeriya arziki ba abin da suke biya suke zama a can muna biyan ukun shi kuma na ake kawo mu abinci ya lallace ake kawo masu kamar karnuka wannan abin bai yi daɗi ba to amma hukumar jin daɗin alhazan najeriya ta ce matsalar ba daga wajen ta bane ne in ji jami'an labaran hukumar fatima sanda usara wannan kowa ya sani wannan shekarar jama'a sun yi yawa mu'assasa ba su ba mu iya yanda aka biya ba iyayen da na kwanta bada ba a bada wa'annan tantunan hakan nan ba kuma shi din ma ba a zauna an yi shiru ba an je an same su kuma suka kara space na mutane dubu goma waɗanda aka tura wasu jama'an suka shiga waɗannan tuntunan ba laifin hukumar alhazai ta ƙasa ba ne kuma ba wai ta shafi najeriya ba ne kaɗai ƙasashe daban-daban su ma sun samu karancin fili a wajen zaman muna. a gefe guda kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da alhazai akan kaucewa shiga ranar da ake kodawa a ƙasar ta saudi arabia tare da basu shawarar su yawaita shan ruwa akai-akai. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Makka, Saudi Arabia. To a gaishe ka Mustapha kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Assalamu alaikum ni a gani na wannan abin baƙin ciki ne abin takaici ne. music. Ah. ka ta da barkina da sanin sarawar zuciya

za a ji wata hira ta musamman da Farfesa Bello Makama na jami'ar Buffalo ta nan Amurka a kan wannan takaddama da ta biyo bayan soke tsarin rangon tama tsirarin jinsuna wajen cika sharuɗan shiga jami'o'i da kuma samun ayyukan yi. Na fara da tambayar farfesan ra'ayinsa kan sokewar sai ya ce. Assalamu alaikum ni a gani na wannan abin bakin ciki ne abin takaici ne abin ɓacin rai ne ga duk wani da yake kishin wannan ƙasa ta amurka da yake kishin haɗakata na jinsi-jinsi da yawa bahaushe ya ce da na gaba ake gane zurfin ruwa shi kansa shugaban ƙasar ajiya ayye magana me ya ce maganar da ya nuna cewa wannan abun kwata-kwata ba kan daidai ba ne idan da wani abu ne da yake kan daidai aida bai magana haka ba shugabanni nawa ne suka yi magana shugaba obama ya magana wannan da wanda suke da tsatsauran ra'ayi yan fara wani abu ne da suke ta so a yi suke ta ganin haƙonsu ba zai cimma ruwa ba sai sun tabbatar cewa ma wani jinsi a america ma shine yake danna wani jinsi shine kawai magana. idan baka goyon bayan hukuncin sokewa baka ganin hakan wato soke affirmative action din zai sa tsirarin jinsuna su kara azama wajen karatu da kuma nuna kwazo sosai wajen ayyukansu? amma ka dawo kan hanya ka kalli menene shi a affirmative action din me yasa kuma aka yi shi a mutane ma ba su gane dalilin yin sabab saboda mutane da yawa su a tunaninsu affirmative action din nan an yi shi ne saboda a'a wasu ba su cancanta ba kan su samu gurabe na aiki ko kuma gurabe eh, na karatu a jami'o'i a kwata-kwata ba haka ba ne abin da yake faruwa wasu mutane da suke ɗaukar aiki ko da ka zo ka cancanta sai ya kasance kai ba za a baka gurbin aikin nan ba saboda ko ba jinsin ku ɗaya ba ko ba uh, kalar ku ɗaya ba shine aka samar da wannan dan a samu daidaito kan cewa in ka zo ka yi karatu a baka aiki sannan kuma kan masu shiga wajen karatu yaran mu nawa ne kaje ka gani yara sun yi karatu suna da gpa ya kai gpa suna da service na community ya kai service na community amma ba sa samun gurbi na waɗannan makarantu da ake cewa ivy league saboda abin koma ya kamar gado in kai kakanka ya yi sai kasance akwai wanda aka sani za a samun ma hanya ka a shi ne kawai magana sai a samu daidaito ok in ka zo jinsin ka baki ne jinsin ka latino ne jinsin ka fari ne a samu su waɗannan waɗanda suke ba da wannan shaida ta cewa an ɗauke ka a wannan karatun za su duba yanayi su duba kowa a bashi 'yanci don ya shiga shine kawai muna fata don kamar yadda na tabbatar na ga tun ajiya ma white house sun tara lawyers su muna fata wani abu zai fito daga white house ko kuma uh, yadda za a samu a samu wata wata macinwa da za a samu daidaito idan baka goyon bayan hukuncin sokewa baka ganin hakan shine adalci kowa iyawarsa ta fushe shi kuma zai sa a daina daukar cewa baƙaƙe ba su da ƙwaƙwalwa sai an rangwanta musu wajen cika sharuɗan shiga kwaleji da cancantar samun aiki? amma abu in baka manta ba za ka samu yara da yawa a nan ƙasa wanda yake za su iya kasancewa baƙaƙe ne ah, za ka ga suna da gpa kamar yadda 'ya'yan ah, farar fata za su samu gpa hudu cikin hudu za ka ga sun yi abubuwa ah, da dama na ci gaba ah, a kan kansu da kuma community din da suke zaune amma saboda ya kasance waɗanda za su tace wa za a ɗauka a jami'ar ah, ko kuma wa za a ɗauka aiki sai ka ga saboda ya kasance ba wai ko launin su ɗaya ba ko wani abin su bai zo ɗaya ba sai ka ga ba su samu gurabe ba shi ne muhimmin abin da za a yi magana a kai akan wannan kusan kowane al'amari na da alfanu da kuma rashin alfanu a ganinka menene alfanun soke affirmative action da kuma rashin alfanun hakan yawwa a kace a kowane abu da amfaninsa da rashin amfaninsa to ba zan ma musu ba ni dai wannan abu ban ga amfaninsa guda ɗaya ba Uh, kana tunanin yanzu za ka ce min mutum ya tafi da gudu eh, mota ta taho ka je ta bige ka sai ka ce a akwai amfaninsa da a'a wannan baya da wani amfani idan kai magana ka ce waɗanda suke ga waɗanda suke da tsatsauran ra'ayi waɗanda suke tunanin wani ɓangare na amerika ya kasance shine zai ta yin gaba shine zai ta samun nasara wato su suna da za su ga amfaninsa za su ga abin da eh, eh, nasarar wannan abu amma duk wanda yake son ci gaba ci gaba a zo a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfi da mai ƙarfi da mara ƙarfi da wanda yake da mai yawa da mara yawa a haɗu tare a kawo ci gaba ai ya san wannan abu ba shi da amfani kuma ba zai yi amfanar da komai ba a wannan mu da kiran mu shine wani decision zai fito daga white house wanda zai kawo wata hanyar da za a samar da um, fairness a kan harkar admission a jami'o'i da suke nan amurka na gode Profesa Bello Makama na Jami'ar Buffalo da ke wato New York a nan Amurka. Yanzu kuma ga abdullahi Muhammad da labaran wasanni koko da garba da labaran wasanni. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamar sabuwar fito ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kula-kula din kasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai ɗin din kuton ta garwace ta zama zakara anda ta zamto ta farko sai kuma kula din bamutu da buda ita ce ta zamto ta biyu haka zalika kula raf ɗin yawunde ita kuma ta zamto na uku alhaji awal musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon ɗan kwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasara ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da samuel eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicifis da shi a filin kwallon kafa da ke birnin duwala abin da zan gaya ka kasan eto eto ya zo ne gyara mu da kwallo a kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa ba ne da yake wada abin da yake pool biyu ne a kamaru na premier division don shaka club shaka pool akwai premier da deuxième yanzu an wasa ya ga an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai yi representan kamaru a waje to bol da aka yi abin da zan ce eh, bol ya yi kyau saboda yau shekara goma sha shida muna da ekip ɗayan da yake dominan football a kamaru shine cotton cotton football da garwa su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai premier dai ya samu kudi jaka miliyan hamsin deuxième ya samu ashirin da biyar da troisième canon da quatrième sun samu miliyan goma goma to a don kuwa walla yanzu muna jin daɗin wasan kamaru da kuma an yi ma taro na mayor juwel in kamaru wanda aka ba da ballon d'or ba duk yau a madadin eto eh, tun da muke a kabaru ba taba yin wannan gasa ba. Masu magana dai suna cewa ba a san macituwa ba sai miya ya ƙare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. a yau juma'a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwarta cewa babu wasu sabbin jiragen ruwa da aka yi wa rajista tun ranar 26 ga watan yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta ba da dama fitar da hatsi daga cikin tekun bahar asuwar lafiya kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan hawk ya shaida wa manema labarai cewa muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da bata lokaci ba. shugaban faransa emmanuel macron ya buƙaci iyaye da su riƙe matasansu a gida domin kwantar da tarzoma kan kisan da 'yan sanda suka yi wa wani direba ɗan shekaru 17 da aka yi wato da ya yi sanadiyar mutuwarsa bayan ganawa har su biyu game da batun tare da manyan ministoci macron ya kuma ba da shawarar katse kafofin sada zumunta inda ya faɗa a yau juma'a cewa shafukan sada zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa tarzomar Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya Alhamis cewa ta sa baki wajen ganin an sako sojojin Sudan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa kai na RSF. Shugaban tawagar ICRC a Sudan, Jean Christopher Sanders, ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi bikin sallar layya tare da iyalansu. ya kamata ya kuma kara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da bangarorin da ke rikici da juna suka nema. a yau juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban kasar brazil da ke kudu da amurka jiyar bolsonaro zai san makomarsa a siyasance babbar kotun sauraron kararrakin zaɓe na tuhumar bolsonaro kan zarge-zargen amfani da karfin ikonsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da mu julie lazarus gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam